Wannan ne karo na biyu a tarihin gasar ta cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru 17 da kasashen Afirka biyu suka fafata a wasan karshe bayan a shekarar 1993 sa'ad da Najeriya ta doke ƙasar Ghana ta kuma lashe kofin a ƙasar Japan. Tarihi ya maimaita kansa a wannan karon ma sa'ad da 'yan Golden Eagles ɗin na Najeriya suka doke ƙasar Mali da ci biyu da nema suka kuma ɗaga kofin na duniya. karawa ce dai mai zafin gaske tsakanin zakarun nahiyar afirka wato mali da ta lashe kofin afirka na matasan 'yan kasa da shekaru 17 'yan watanni da suka shige da kuma zakarun duniya wato nigeria wacce ita ce ke rike da kofin na duniya na gasar bayan kai hare-hare da dama ne dai da basu samar da zura kwallo ko ɗaya ba a rabin lokacin wasa na farko nigeria ta sami jefa kwallo a rabin lokacin wasan na biyu a minti na 56 ta hanyar dan wasan ta victor osimhen kafin a minti na 59 kuma funsho bamboye ya ƙara zura kwallo ta biyu Najeriya ta karfafa tarihin ta na kasar da ta fi kowace lashe kofin har sau biyar kenan bayan da ta daga kofin a gasar ta farko a kasar China a shekarar 1985 da Japan a shekarar 1993 da kuma shekara ta 2007 a kasar Korea da kuma shekara ta 2013 a hadaddiyar daular Larabawa. Haka kuma Najeriya ta kasance kasa ta biyu da ta taba lashe kofin gasar sau biyu jere da juna bayan kasar Brazil. lamarin dai ya faranta ran 'yan najeriya da dama da suka kwashe rabin dare suna kallon wasan a akwatunan talabijin ni ne suleiman habibu oh, to mun ji daɗi kuma mun gode ma allah kuma yaran mu sun yi kokari gaskiya idan mun ka duba yaran nan suna da kyau kuma ya kamata a ce irin su haka najeriya ya rike su su zama guda har su yi graduating to under 21 to senior team ma akwai teams da yawa na europe wanda suke neman yaran kamar haka sunana murtaba abubakar a gaskiya i'm very happy with the game saboda idan ka duba wasu sun cancanci a ce gaskiya sun yi winning din game din idan ka duba tun game din suka fara daga farko har zuwa wannan game din na karshe sunana sa'idu muhammad mun gode ma Allah da zan mu defendant champion Allah ya taimaka mu hakare mu hukuma kare kohen kowa ga wasa tun farko tun fara har an ka zo ga quarter final tim ɗinmu ga kowane sashi sun yi bajanta ƙarfi ga yaran ba su da kasala don da su ma ɗan waɗanda hakula da wasan ba abu shakka sun yi hasashen kohin nan najeriya za ta kare ko yana a sunana abdurrahman muhammad a na wasa kam alhamdulillah gaskiya sun yi kokari ya kake ganin watakila irin wannan watakila zai taimaka wurin haɓaka sha'anin wasanni a najeriya to irin wannan gaskiya zai haɓaka wa harkar wasanni a najeriya idan aka ɗebe son kai kasar belgium ce ta zo ta uku a gasar bayan da ta doke mexico da ci uku da biyu a wasan fitar da na uku murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya